hijira na da shekara 1440 daidai da 25 ga watan mai shekara ta 2019 wannan shine darasi na 302 daga cikin jiran giyar darussa na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuke kallo kai tsaye kuma kuke saurare daga wannan cibiya ta ilimi ta darul hadithi salafiya makarantar da ke number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya makarantar da sheikh albani ya assasa ta don kira zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa tafarkin salaf annabi da sahabbai allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu idan ba kuma ta ba a jiya mun kwana a ƙarken aya ta 82 a suratun nisa ايو زام تاش آية تتمانين دا اكو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعو به أهلا بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا جاءهم أضاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا Allah maɗaukakin sarki a wannan aya ta 83 ya ce wa'iza ja'ahum وإذا جاءهم أمر amni الأمن أو الخوف أذاعوا idan wani al'amari ya zo musu wato su munafukai ko kuma waɗanda suke musulmi ne amma masu raunin imani idan wani al'amari ya zo musu min amni. wannan al'amari na aminci ko na zaman lafiya ko kuma wani labari wanda yake wato asalin na jin daɗi wanda yake faranta rai awil khawf ko kuma labari na tsoro ko na firgici ko labari na yaƙi idan ɗaya daga cikin waɗannan labaran ya zo ma ɗaya daga cikinsu ko ya zo musu su munafukai ko masu raunin imani adha'u bihi sai su yaɗa wannan labarin sai su bayyanar da shi su ci gaba da ba da labarin shi suna yaɗa shi suna fesa shi a tsakanin al'umma walau radduhu ilar rasul da a ce za su mai da wannan labarin ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka ji sun mai da shi zuwa ga annabi wa ila ulil amri minhum da a ce za su mai da wannan labari a sa'ad da suka ji ya zuwa ga ulil amri minhum shugabanni daga cikinsu ko kuma malamai daga cikinsu la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su fahimta da hangen nesa sama da na sauran mutane to da sun gano mai labarin yake nufi da sun gano maslahar a bayyana ko kuma maslahar kada a bayyana ina fata mun fahimta wannan ayar kamar yadda muka ji malamai suna cewa asali ayar tana magana ne da muminai masu raunin imani ko kuma wani sashi na munafukai wato cewa wa idza ja'ahum wa al ba'd du'afa al iman. Wani sashi daga cikin munafikai da wasu muminai waɗanda suke da raunin imani wato waɗanda ake zaune da su idan wani labari ya zo musu min amni, labari wanda yake mai faranta rai labari wanda yake na zaman lafiya malamai suka ce daga cikin labari na al'amni shine labari ya zo cewa musulmi sun yi nasara musulmi sun samu ganima musulmi sun samu ci gaba musulmi sun samu ɗaukaka wata ni'ima ta zo wa musulmi shine ja'ahum amrun min al'amni awil khawfi ko kuma wani labari na tsoro an kawo musulmi hari fari ya sauka ga musulmi musulmi shugabansu ya mutu wani labari wanda zai hana musulmi kwanciyar hankali ɗaya daga cikin waɗannan labarai amrun min al'amni awil khawf labari na zaman lafiya ko labari mai faranta rai ko labari na tsoro malamai suka ce wannan labari idan ya zo wa ɗaya daga cikinsu a za'o bihi sai su tafi suna yaɗa shi ai afshauhu wa afharuhu sai su fesa labarin ga al'umma sai su yaɗa shi madadin su mai da wannan labari zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sa'ad da yake raye ko su mai da wannan labari zuwa ga shugabanni daga cikinsu ko malamai daga cikinsu waɗanda Allah ya ba su fahimta sama da fahimtar sauran mutane. Allah maɗaukakin sarki ya ce da waɗannan waɗanda Allah ya ba su baiwa ta gane maslahar da ke cikin labari ko rashin maslahar shi da an mai da labarin zuwa gare su da sun gano maslahar a ba da labarin a yaɗa shi ko kuma maslahar a ɓoye shi kada a bayyana shi don mu duba da kyau idan labari mai kyau labari mai faranta rai ya shafi musulmi ai kafirai ba za su ji daɗi ba kamar yadda idan mummunan labari ya samu musulmi kafirai ai daɗi za su ji murna za su wannan ta sa malamai suka ce abin nufi game da wannan ayar shine idan wani al'amari mai kyau ya samu muminai ya samu musulmi waɗannan sahabai da annabi ya tura su yaƙi annabi ya naɗa tawagar yaƙi ya tura ta sai wani labari mai daɗi ya samu wannan tawagar labari ya zo cewa ta ci ganima ko ta yi nasara ko kuma ba wanda aka kashe ko an dawo gida lafiya ko shakka babu idan kafire suka ji za su ƙara shiri ko ba haka ba ne kamar yadda idan aka san haka ne labari ya zo cewa waɗannan tawaga ta yaƙi an ji musu ko an yi nasara a kansu ko an kashe wasu daga cikinsu ko an ribace wasu an kame su ai waɗancan kafiran za su ji daɗi za su yi murna sannan wannan zai ƙara ƙara musu ƙwarin gwiwa ko ba haka ba ne wannan ta sa malamai suka ce ashe labari na ci gaba da labari na tsoro da firgici to ba shi da maslaha ya shi a cikin mutane ina fata jama'a mun fahimta asali ana barin shi ne a bar shi zuwa ga shugaba idan shugaba ya ga dacewar a yada sai a yada idan babu implication ina fata mun fahimta wannan labari na cin nasara ne ko kuwa labari ne wanda yake na tsoro ina fata mun fahimta ka duba hata a rayuwarka ta yau da kullum sai a yada cewa an baka kaza ko ka samu kaza na alheri alhalin ƙarya ne wannan labarin ko shakka babu zai haifar maka da ƙalubale to kamar yadda idan aka san haka ne don haka malamai suka ce wato wannan ayar tana nuni akan cewa fa kullu ma kana amnan li ahadil fariqaini kana khawfan lil fariqi thani dama ai jama'a biyu ne imma musulmi imma waɗanda suke kafirai duk sa'ad da labari ya zo daga musulmi cewa sun yi nasara to wannan zai zama ƙarin shiri ne da tattali da kafirai za su yi akan muminai idan labari ya zo cewa muminai sun faɗi ba su yi nasara ba an riba ce su an yi nasara a kansu to wannan zai zama ƙarin ƙwarin gwiwa ne ga waɗanda suke kafirai ne kuma wannan zai ƙara ba su damar yaɗa wannan jita-jitar don a yaƙi tunanin musulmi don a nuna raunin musulmi kamar yadda yake sananne ne a waɗannan zamunna ta yadda ake amfani da kafofin yaɗa bayanai na zamani tashoshi na intanet kafofin talabijin da gidajen jaridu da na mujallu wurin yaɗa jita-jita ta ƙarya akan musulmi manufar haka a saka wa musulmi tsoro manufar haka a raunata musulmi manufar haka a yaƙi tunanin musulmi daga inda kake sai a yaƙi zuciyarka rauni da tsoro sai ya cika ka ai an gama da suwa ne ai kaza ai kaza ina fata mun fahimta to irin waɗannan labaran Allah maɗaukakin sarki sai ya shiryar da muminai ya ɗora su akan wani tsari na ladabi tsari wanda yake na kan gado wanda zai dabbaɗe al'amarinsu ya sa su su zama suna da tsari suna da kan gado Allah ya ce walau radduhu ilar rasul a lokacin da musulmi za su ji labari labarin nan minal amni awil khawf ko ma dai wani irin labari ne a lokacin da za su ji wannan labarin da za su mai da labarin ilar rasul ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana in yana raye a tafi a faɗawa annabi gafa abin da ke faruwa kaga annabi ai shugaba ne shi zai san to yanzu a yi shiru da wannan labarin ko kuma a haɗa shi ba komi ko kun fahimta jama'a da sa'ad da suka ji wannan labari sun mai da labarin zuwa ga annabi wa ila ulil amri minhum da a ce sun mai da wannan labari wannan al'amari na al'amnu awil khawf al'amari na aminci ko na tsoro da suka ji labarin da sun mai da shi ila ulil amri minhum ya zuwa ga shugabanni da ke cikinsu malamai da ke cikinsu waɗanda suke masu kaifin basira da nazari da hangen nesan iya gano manufar da ke cikin labarai wanda da an faɗa za su gane wannan labarin idan aka yaɗa shi a tsakanin musulmi zai haifar musu da tsoro da firgici don haka ai shiru suna iya rusko haka suna da kaifin basirar gano labarai da mutane sun yi haka Allah ya ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum to da waɗanda Allah ya ba su baiwar fahimtar labari ɗoriya game da sauran mutane don kasan mutane ai ba ɗaya suke ba ko wasu suna da kaifin basira wasu suna da hangen nesa wasu kuma ba su da shi to da waɗannan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su kaifin basira da zurfin ilimi da hangen nesa to da sun gano abin da ke cikin labarin na maslahar a bayyana a yada ko kuma a ɓoye kada a bayyana shi ne allazina yastanbitunahu minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum ina fata mun fahimta ma'ana yastambitunahu minhum da waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su zurfin fahimtar iya tsamo fa'ida da ciro hukunci a cikin labari da gano haƙiƙanin abin da ke cikin labari na daidai ko rashin daidai to da sun gano daidai ɗin labarin sai su ba da dama a yada da sun gano rashin daidai ɗin da ke cikin labarin sai su hana su umurci musulmi da su kame bakunansu malamai suka ce asali abinda ake kira da yastambitunahu daga al-istinbat ne abinda ake nufi da al-istinbat shine al-istikhraj fito da abu a hiddo abu a tato abu a tsamo wani abu a cikin wani abu suka ce asali kalmar istinbat dama asali kalmar daga annabatu ne annabat aka kara mata haruffa uku waɗannan ziyadat ɗin alifin da sinun da ta'un sai ya zama istimbat ko istambata suka ce daga annabatu ne annabatu shine ruwa na farko da idan an haƙa rijiya ko an haƙa bohol ruwan da zai fara fitowa daga wannan wuri da aka haƙa shi ake kira da annabatu. ina fata mun fahimta daga baya sai aka yi isti'arar kalmar wato aka ari kalmar aka rika amfani da ita game da tsamo wani hukunci a cikin wata aya ko hadisi wato tsamo hukunci da fahimtar da Allah maɗaukakin sarki ya baka a cikin wata aya ko wani wato asalin hadisi ina fata mun fahimta malamai sukan ce istanbatul faqihul mas'alata babban malami ya tsamo hukunci ko ya tsamo wata matsala a cikin wannan ayar ko wannan hadisin idza ha bi ijtihadihi wa fahmihi idan har da fahimtar shi da ijitihadin shi da ilmomi da Allah madaukakin sarki ya bashi da hangen nesa da ƙwarewa da zurfafawa ya tsamo wani hukunci to sai a ce istanbata bi ma'ana istakhraja malamai sun yi maganganu game da suwaye ulil amri minhum waɗanda Allah ya yi umarni da a mai da labari zuwa gare su malamai wasu suka ce ulil amri a nan shugabanni shugabanni don haka duk labarin da ya zo to a mai da labarin zuwa ga shugabanni su su ga dacewan a yada ko kada a yada su ne ulil amri minhum wasu suka ce ulul amri minhum su ne malamai saboda ilimi da Allah ya ba su da fahimta da Allah ya ba su fahimtar addini alƙur'ani da sunna wurin iya tantance labarin daidai da wanda yake ba na daidai ba labarin da ya kamata a yada da wanda ya kamata a sirranta a ɓoye malamai Allah ya baiwa wannan fahimtar wasu malamai suka ce a duka ake nufi malamai da waɗanda suke shugabanni su ne ulil amri minhum ɗin ina fata mun fahimta wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum Allah yace walau walaula fadlullahi alaikum ba dan falalar da Allah yayi a akan ku ba ku muminai ku musulmi wa rahmatuhu ba don rahamar Allah akan ku ba lattaba'tum shaitana illa qalila da kun bi shaidan sai yan kaɗan daga cikinku waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare su ne kaɗai ba za su bi shaidan ba ma'ana imani da tabbata akan shirya da mumine suke akai falala ce rahama ce daga wurin Allah akan su wasu malamai suka ce lafazin illa kalila yana da alaƙa ne da kamar yadda kuka ji walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar Allah akan ku da rahamar shi ba da kun bi dan sai yan kaɗan daga cikin ku su ne ba za su bi dan ba wasu suka ce illa kalila. yana da alaƙa ne da faɗin Allah maɗaukakin sarki walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ai illa qalila da a ce sun mai da labarin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam da a ce sun mai da labarin zuwa ga shugabanni daga cikinsu ko malamai da waɗanda Allah ya ba su fahimta sama da ta sauran mutane da sun gano maslahar da ke cikin labarin a yaɗa ko kada a yaɗa maslahar da ke ciki illa kalila sai kaɗan shi ne kaɗai ba su iya ganowa don ba komi ne dama ake iya ganowa ba ana iya a gano maslahar da ke cikin labari kashi sittin saba'in ko tamanin. sai ya zama ɗan kaɗan ɗin da ya rage kashi ashirin ko kashi talatin ɗin ne kaɗai ba za su iya ganowa ba sai ya zama illa kalila yana da istithna'i ne da ke da alaƙa da la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum illa qalila na fata mun fahimta wasu suka ce a'a illa kalila yana da alaƙa ne da adha'u bihi ma'ana duk wani labari da zai zo wa mutane na aminci ko na tsoro to sai su tafi suna yaɗa shi sai ɗan kaɗan kaga aza'u bihi illa kalila ɗin kenan malamai suka ce illa kalila alakanta shi da aza'u bihi ko alaƙanta shi da na minhum wannan kan majaz ne Haƙiƙar ita ce alaƙanta shi da walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu kuma wannan shine abin da yake daidai insha Allah ta'ala wannan ayar kamar yadda muka ji ayar tana ɗauke da wani ladabi wani darasi babba wanda darasi ne wanda yake ladabi ne ga muminai ladabi ne ga musulmi bayan allah masu tsoron allah shine duk labari idan ka ji to ya kamata ka yi attasabbut menene gaskiyan wannan labarin abu na farko kenan ya tabbata gaskiya ne ko kuwa ƙarya ce aka ƙirƙira aka yada to ka tabbatar da ingancin shi da nagartar shi abu na biyu in ka tabbatar labarin gaskiya ne da gaske ne ya faru to sai kuma kai nazari wacce maslaha ke cikin yada wannan labarin ko da gaskiya ne ina fata mun fahimta don akwai labarin da gaskiya ne amma a cikin yaɗa shi akwai sababar da tsoro a cikin al'umma saka mutane cikin rashin aminci da tabbas to a irin wannan halin ko da labarin ya tabbata da gaske ne to ka ja bakinka kai shiru kada ka yada sannan in ma ya zama a cikin labarin babu wani mummunan abu ga musulmi ba zai saka musulmi a tashin hankali ko firgici ba to kuma ka tarka tuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya isa mutum ya zama tataccen makaryaci ya ba da labarin duk abin da ya ji a ce duk abin da ka ji sai ka faɗa to ya isa ka zama tataccen makaryaci haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kenan in labarin ya tabbata idan a cikin shi babu rauni ga musulmi babu wani implication mummuna akan al'ummar musulmi ba zai saka musulmi a cikin tsoro da firgici ba ba zai saka musulmi a cikin rauni da damuwa ba to sai kuma ka rika tuna wannan hadisin annabi ya ce ya isa ka zama tataccen makaryaci a ce duk abin da ka ji sai ka faɗa da kaji sai ka yada da kaji sai ka ba da labari ko kun fahimta da kyau jama'a wannan yana nuna mana abinda musulmi a yau suka tsinci kansu a ciki na yawan surutu surutu da baka ko kuma artificial surutu surutu da rubutu nan da nan da abu ya faru da ka ɗaga waya da ka kira wani ai kaza ai kaza ai kaza nan da nan da abu ya faru da shi kenan wani zai tafi ya sai data na naira ashirin da biyar ya je sai data ya log in to facebook account din shi ko ya shiga whatsapp shi kenan sai ya marmaza ya haɗa jikin shi na rawa ya shiga cikin idza ja'ahum amrun min aw al-khawf a bihi don haka musulmi ku shiga ku wannan ba tarbiya ba ba ladabi ba hatta gidajen jaridu da kafofi na sada bayanai na zamani gidajen talabijin da gidajen rediyoyi lallai ne sai sun rika taka tsantsan game da labarai da suke yadawa sai sun rika tasabbut din gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to sannan in ma gaskiya ne wacce maslaha ke cikin yada irin wannan labarin in ma babu wani mummunan sakamako da zai biyo baya wace fa'ida ke cikin yaɗa irin waɗannan labaran amma a yau an wayi gari yaɗa labarai ya zama neman kuɗi ake da yaɗa labarai da abu ya faru mutum zai ɗauki wayar shi nan take zai video coverage zai ɗauka idan abin yana da matukar tasiri a cikin al'umma to shikenan sai ya adana bayanan shi ko kuma ya tafi ya je ya sayar da wannan labarin ya je ya samu manya-manyan jaridu kamfanoni na jarida shikenan sai ya sayar musu su siya su ma sai su sayar wa sauran kafafen sadarwa gidajen rediyo da gidajen talabijin ko dai national ko international shikenan sai a ci gaba da yadawa a cikin satin nan wani abu ya faru a nan garin kaduna ina jin kuna da labari ai wasu sun zo kama wani saboda ya yi wata rashin gaskiya shikenan ƙoƙarin ya kubuce musu ya gudu wani sai ya gan shi ana guje-guje tare da waɗanda suka zo neman shi akan rashin gaskiyar da ya yi nan take wancan ya shika a guje ba da labari ai ga masu satan mutane nan ai kuna da labari mummunan abu ne ya faru wannan yana daga cikin mummunan tasirin yaɗa labaran ƙarya ko kuma yaɗa labaran da kai kanka baka tabbatar da ingancinsu ba ina fata mun fahimta shi yasa a cikin hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin hadithin inna allaha kariha lakum thalathan Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku abubuwa guda uku ya haramta muku abubuwa guda uku an je da na fassara kare halakum ba wai ya kyamatar muku ba ya haramta muku dan alkarahatu a istilahi na alkur'ani yakan zo da ma'ana ta haramci a suratul isra da allah maɗaukakin sarki lissafo abubuwan da ya haramta wala taqrabu zina wala taqtulu wala taqtulu auladakum min imlaq wala taqrabu mal al yatimi illa billati hiya ahsan can ƙasa sai ce kullu ula'ika kana sayyi'uhu inda kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha me makaruha nan makaruhi a wurin malaman fiqhu haramun ake nufi a hadisin annabi ya ce inna Allah kariha lakum salasan Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku ababe guda uku mana daga cikin abubuwan da Allah ya haramta akwai abubuwa guda uku kariha lakum qila wa Allah ya haramta muku an ce ya ce ya haɗa ƙarya ya haɗa jita-jita wa kasrata su'al sannan Allah ya haramta muku yawan tambaya tambaya wacce take ba ta da ma'ana tambaya ta ƙure Allah ya haramta irin wannan wa idha'atal mal sannan Allah ya haramta muku ɓarnatar da dukiya kaga daga cikin jimillar abin da annabi ya hana ya haramta Allah ya haramta a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yada jita-jita akwai yada jita-jita an ce ya ce da zarar kaji ko an faɗi wani abu ko a wani majalisi jikinka na rawa ai marmaza a tashi ka tafi ka ba da labari wani ma wallahi ba zai jira a tashi ba zai ɗan ɗaga hannu ne haka ya ɗauki excuse ya fita yana fita sai ya ɗan kunna waya shi sai ya ɗaga ya kira wancan ya kira wancan ko kuma ana zaune ana yi sai ya ɗan buɗe waya shi haka ya ɗan rubuta ya typing a cikin message shi kenan sai ya yada ya tura inna allaha kariha lakum thalathan qila wa qala an ce ya ce Dan haka na daga cikin ladabi da ya waje ba a yau musulmi su kiyaye musulmi su rike bakunansu su su rika sanin in suka tashi za su yi magana me za su ce ba duk abin da ka sani ne ya zama dole sai ka faɗa ba cikin nan naka ba don abinci kaɗai ko don ruwa allah maɗaukakin sarki ya maka shi ba allah ya yi maka shi don ka ahada adana bayanai ka rika ajiye magana hatta a karatu jama'a ya kamata ku sani a karatu ba duk abin da ka sani kake karanta suwa ba laisa kullu ma yu'lamu yuqal wannan karatun da muke ba duk abin da muka nazarto aka binciko aka gano ake iya faɗa muku a karantar da ku shi ba za a faɗi gwargwadon abin da zai sa a fahimci abin da ake fassarawa ne amma in aka ce duk abin da kayo nazari na tafsirin wannan ayar sai ka faɗa a aya ɗaya za mu mako guda jama'a don a tafsirin aya ɗaya sai ka je ka duba tafsirai guda goma sha biyar ka duba tabari ka duba kasimi ka duba ibn jaririn ka duba ma'alimun tanzili bagawi ka duba siddiq hassan khan ka duba shaukani duk ka dudduba idan ayar tana da alaka da fiƙihu sai ka duba littattafan fiƙihu da matsalar da ayar take dauke da shi in tana da alaka da aƙida haka in tana da alaka da tarihi haka in larabci haka kenan aka ce duk abin da aka yi nazari za a faɗa me zai faru Shi ne karatun zai yi tsawo shi yasa imamu malik ya ce laisa kullu ma yu'lamu yuqalu ba duk abin da ka sani kake faɗi ba kun tuna da hadisin abu huraira abu huraira ya ce ya ruwaici buhuna biyu na ilimi daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buhu ɗaya ya yada buhu ɗaya ya yada ka ji duk yawan hadisan abu huraira buhu ɗaya ya zazzage wa al'umma gaba ɗai ya ce amma kaga ɗayan buhun ya ce da na zazzage shi laƙoƙi a hadal bal'o da wannan maƙogaran na da tuni an yanka shi da an datse shi hadisai ne na fitintunu hadisai ne waɗanda suke yaɗa su ba shi da wani alheri ko kun fahimta jama'a wannan yana nuna mana ashe a ilimi akwai wanda shiru ake ba a bayyana shi shirin shine ilimi ina fata jama'a mun fahimta Dan haka ba duk abin da ka sani kake faɗi ba ba duk labarin da ka kake yaɗawa ba wannan shine tarbiyya ta musulunci wanda za ka faɗa sai ka auna ka ga gaskiya ne ba wai kunji kunji ba ai ni ma an faɗa mu nan nan wani ya zo yana ba da labari ɗan a shaɓe ya wuce waye shi a ina yake wataƙila ma aljani ne ya ƙirƙiri ƙaryar ya faɗa maka kai ka ci gaba da yaɗawa shaiɗanu suna yi shaiɗani sai ya ƙirƙiri ƙarya sai ya fesa ta a cikin mutane shikenan sai a ta yaɗawa in aka tsananta bincike ina tushen labarin shikenan sai a ce nan wata mata ta zo ta ba da labari ta faɗa a ina take daga ina ta zo wace ce ita ba wanda ya santa aljana ce <laughs> ina fata mun fahimta allah maɗaukakin sarki shi kiyaye daga cikin wannan tafsiri gashi fuyudul allam ala tafsiri ayatul ahkam lil imami muhammad ibn ali ash-shawkani rahimahullah ta'alif Dr. Muhammad Luqman As-Salafi daga ciki zan karanto wannan fa'ida da za mu koya ƙarƙashin wannan aya malamai suka ce fi hadhihi al-ayati ta'dibun min Allah al-mu'minin a cikin wannan ayar akwai tarbiyya da Allah yake ladabtar da bayin shi muminai annahu idza ja'ahum amrun min al-umuri al-muhimma cewa idan wani al'amari wani labari ya zo wa al'umma daga cikin al'amura masu matuƙar muhimmanci wal masalihil amma ko kuma wani labari da ke kunshe da maslaha ta gaba ɗai ma ya ta'allaku bil amd abin da ke da alaƙa da zaman lafiya wa sururil mu'minina da sakawa muminai farin ciki au bil khawfin ladhi fihi musibatun alaihim ko kuma labari ne da ke ɗauke da tsoro game da wata musiba da ta samu musulmi wajibi ne a wannan aya Allah yana ladabtar da muminai an ya su tabbatar da nagartar labarin wala yasta'jilu bi isha'ati zalikal khabar su daina gaggawar yaɗa wannan labari ina fata mun fahimta su daina gaggawa su tabbatar da gaskiyar shi idan sun tabbatar da gaskiyar wannan labarin eh da gaske ne to amma fa labarin yana ɗauke da wani abu wanda zai iya saka wa musulmi firgici ko tsoro ko rashin tabbas ko kuma zai kada tunanin musulmi zai hargitsa su to bal yaruddunahu ila rasuli wa ila ulil amri minhum to sai su mai da wannan labari zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan annabi yana raye idan annabi ya rasu sai su mai da wannan labarin zuwa ga shugabanni daga cikinsu malamai da shugabanni ahalun ra'ayi wal ilm ma'abota ilimi ma'abota ra'ayi wal nushi wal aqli wal razanati alladhina ya'rifuna al umura wa ya'rifuna al masaliha wa diddaha sai su mai da wannan labari zuwa ga malamai masu hangen nesa waɗanda Allah ya ba su fahimta ɗoriya sama da ta al'umma waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su hangen nesa da zurfafawa game da tunani to sai a mai da labarin zuwa gare su waɗanda su ne suke iya gane abin da ke cikin labarin akwai maslaha don haka a yada a abin da ke cikin labarin akwai barna don haka kowa ya kame bakin shi ya yi shiru fa'in aufi fi idza'atihi maslaha waɗannan shugabanni idan sun ga cewa a cikin wannan labari ya shi akwai maslaha wa nishaɗan lilmu'minina a cikin shi akwai sakawa musulmi farin ciki wata taharruzan min a'da'ihim sannan wannan labari ba zai ba da wata kafa da za ta sa makiya su afkowa musulmi ba fa'alu zalika su shugabanni sai su ba da izinin a yada labarin ku kun fahimta jama'a don haka kenan a daidai lokacin da labarin ya zo ko da an tabbatar da gaske ne to kowane musulmi ya kame bakin shi ya shiru ka ja bakin ka kai shiru musulmi sai ya mai da wannan labari zuwa ga shugaba shi shugaba ya ɗauki nauyin yada labarin ya bayyana labarin a fili kowa sai ya ji in ta kama a je gidan rediyo a faɗa in ta kama a je gidan talabijin a faɗa ya zama dai inda labarin zai fita in ma dai daga annabi ne a sa'ad da annabi yake raye sallallahu alaihi wasallam in ma dai ya zama daga shugaba ne ba wai daga ɗaiɗaikun musulmi kowa ya ware shi kenan sai ya tafi a hira da shi a wancan gidan rediyo a wancan fm ta kusa da ta nesa mai dogon zango ko gajere a tafi a je a yi ta hira da shi kowa ya zama shugaba mai yada labari irin halin da muke ciki a yanzu jama'a wannan yana daga cikin sharrin sabubban da ta sa mutane al'umma suka samu kansu a hali na sharri da rashin natsuwa da rashin aminci shine an baiwa kowa 'yancin faɗin albarkacin bakin shi shikenan sai ka zauna kai ta labari kai ta faɗa kai ta faɗa kai ta faɗa ana iyarin ana jin ka live amma fa abin da kake faɗi rubbish ne zai harzuka mutane zai hana mutane zaman lafiya zai saka mutane cikin tsoro shi yasa akwai hikima akwai hikima na sanya sanarwar ganin wata watan shawwal ko watan ramadan mai wato sanya sanarwar ganin wata ga wanda yake sarkin musulmi ne akwai hikima a cikin haka kwarai da gaske akwai hikima kaddara abin an bar shi a buɗe hatta marasa tarbiyya shikenan sai su buga sai su ce ai an ga wata sai su yada kuma ƙarya yake yi in an taba shi sai ce jok ne jok ne wasa yake yi don haka wannan yana nuna mana cewa shugabanni ake mai wayarwa al'amari a duk sa'ad da wani labari ya zo idan sun ga maslahar a yada sai a yada wa in ra'au anna mudirratahu tazidu ala maslahatihi lam yudhi'uhu idan shugabanni suka ga wannan labarin idan aka yada shi to zai zama ko da akwai maslaha amma fa barnar da take ciki ta fi maslahar yawa to kenan sai su ce a ja baki a yi shiru ina fata ma mun fahimta wannan yana daga cikin tarbiyyar da wannan ayar take ɗauke da shi tarbiyyar da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa muminai masu imani to sannan fa'ida ta biyu wa min fawa'idi hadhihi al-aya annahu idha hasala bahthun annahu idha hasala bahthun fi amrin min al'umur idan wani bincike ya faru game da wani al'amari wani al'amari ya faru sai aka binciko fayan bagi an yi walla manhum ahlul lidhalika to wannan binciken da aka gano sai a kalli suwaye suke da haƙƙin su yayata wannan binciken sai a kai musu binciken su sai su yayata sai su bayyana sai su yada wa al'umma ina fata jama'a mun fahimta wato babu abin da ke cikin yada jita-jita jama'a sai ƙarya da rashin zaman lafiya da saka tsoro da firgici a cikin zukatan mutane kun tuna sa'ad da shugaban ƙasa buhari ya fita ƙasar waje neman jinya kun tuna ba an yi ta yaya ta jita-jita cewa ya mutu ba aka yi ta yaya ta jita-jita aka saka mutane cikin firgici da tsoro wasu fa har ya dawo ba su yadda cewa ma buhari bane. wai wani ne daga wata ƙasa ma'ana ba su yadda ba har an wayi gari jita-jita ta ƙarya ta fi zama tabbas a su fiye da gaskiya ta zahiri ya kamata musulmi mu zama masu kan gado da natsuwa ƙwarai da gaske ba lalle bane sai an ji wannan labarin daga bakina ba lalle bane amma idan har ya zama labarin ya tabbata da gaske ne shikenan sai a tafi a faɗawa shugaba shi sai ya sanar officially ina fata jama mun fahimta wannan ya kamata ko da a organization ne ko a wata makaranta ko a wata cibiya ko a kaza ko a kaza to ya kamata a ce lallai ne musulmi al'umma tana kula da wannan ladabin za ka ga a wasu ma'aikatu na gwamnati kam suna da irin wannan kan gadon duk abin da ya taso na bayanai in ba daga bakin wanda ya kamata a ji bayanan daga gare shi bane to ƙarya ne ko ba haka bane haka ne to amma yanzu a masallacin ku kowa yana da ikon ya yada information <laughs> ina aka bar liman ina shugaban wannan makarantar ina kaza ina kaza ina wanda aka wakilta ahlul lidhalik shine abin da yake cewa annahu idha hasala bahthun fi umu fi amrin min al umur fayanbaghi an yuwalla man hum ahlul lidhalika sai a jingina al'amarin a ɗauki bayanin a faɗawa wanda shi ya fi cancanta bayanin ya fito daga bakin shi idan takarda za a rubuta a yada a rabawa 'yan jarida a tara su a yi hira da su a fili ya zama dai wanda ya kamata bayanai ya fita daga bakin shi shine ya bayyana to da sai kaga al'amarin al'umma ya zama a babbaɗe a tsare cikin kan gado da yadda ya kamata to amma kowa ya da labari yake wata ma mace ce a gidan aure tana zaune a ɗakinta za a ba ta labari shikenan ta fita tana yaɗawa bata ji ba bata gani ba bai ji ba bai gani ba Allah maɗaukakin sarki shi kiyaye to sannan wannan aya daga cikin fa'idar da take karantar da mu annahyu anil ujlati ko al'ijla fi tasarru'i ko tasarru'i fi umuri hina sama'iha ana ce maka kai musulmi duk sa'ad da ka ji labari to ka natsu kada kai gaggawa ka natsu ka bi abin a hankali Dan haka yaɗa abin cikin gaggawa zai dawo maka da nadama dan haka idan ka ji labari to ka natsu sai ka bi abin a hankali komin girman wanda ya faɗa maka komin muhimmancin shi komin darajar shi musamman idan abin yana ɗauke da kutsawa cikin mutuncin wani ko tona asirin wani ko bayyana al'amarin wani to sai ka natsu kwarai da gaske. ko malami ne ya karanta maka ko malami ne ya faɗa maka to sai ka natsu kada ka ɗauki matakin yaɗawa tabbatar da gaskiya ne tukuna saboda a yau jama'a wallahi al'amarin ya munana kwarai da gaske fiye da yadda ake tunani malami ne wani zai zo kawai shi kenan sai ya wasa da hankalin shi malam e ana fa yin kaza ana fa kaza ga ma takardu ga sheda ga kaza ga kaza shikenan ba tare da at-tasabbut ba shi kuma sai ya hau kan mimbari na juma'a ko ya zo kan majalisin shi na karatu yayi ta ƙaraji yana bayani yana bayyanawa sai al'amari ya bayyana daga baya cewa ƙarya ne shikenan kuma sai kaga ya dawo yana ai dan adam ajizi ne dan adam ajizi ne gaggawa dai kai kuma dole ne sai ka faɗa ka ci gaba da karantarwa mana da ɗora mutane akan tarbiyya ko kuwa jama'a malami ne ya ta labari aka tara mutane a ta wa'azi wane kaza wane kaza wane kaza da shi ake haɗa hannu ana so a rusa arewa hari da ake kaiwa da shi ne hari kaza kaza ne ko bata faru ba aka tara mutane aka yi ta mushi kabbara shi yasa su ma mutane suna da nasu kasan gurin ziga mutane gurin yada labaran ƙarya a sa'ad da ka bada labarin da sai a ce algafata malam a ina ka ji eh, duk da algafata malam ne algafata malam ina ka ji in ya ce to ni ba ku yadda da ni ba sai a ce a ina dai ka ji aƙalla in ya samo wani labari in ya yi tunanin faɗi zai tunanin zafi a tambaye shi sai ya bar ku ku huta ku zauna lafiya to amma ya faɗa ya faɗa ana kabbara da ƙarfi shikenan sai ga su a kotu sai ga shi a kotu a je kotu ko ka a je kotu shikenan aka ce to shikenan ya fito ya ta kanshi da kanshi kuma haka ta faru ko ba haka ba ne haka ne sai da ya ta kanshi tukuna to me ya zafi tun farkon me yasa sai ka faɗa zikiri ne ba zikiri ba ne da za a ce dole an hana mutane zikiri ka ja baki kai shiru in baka da tabbas game da labari wani zai iya zuwa ya rena hankalinka kaga girman shi shikenan ya faɗa maka ka ɗauka da gaske ne shi yasa ƙa'idar alƙur'ani in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu nan kowaye kuma kowane irin labari ku duba in ja'akum fasiqun bi naba'in nakira tani fi siyaqi sharti ta um kowaye babu cewa ai algafar ta malam ne a ai yana uh, huduba a mimbarin juma'a a ai yana tafsiri a ai malami ne a ai dafta ne yadda ake cewa dafta ne ko farfesa ne kowaye ya zo maka da labari ka tabbatar da gaskiya shi kowaye kuma kowane irin labari ne kun dai ga mummunan tasirin da labarin ya haifar a nan kaduna har da asarar rai da barnar dukiya amma fa haɗuwa aka yi aka yi <laughs> kai jama'a allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace Dan haka duk labarin da ya zo maka game da wani ko game da wasu ko game da koma waye ka tabbatar da gaskiyar shi ka tabbatar da waye ya faɗa dagawa shi ɗin dagawa ka gano isnadin ta haka za ka gane gaskiya to sannan sai ka lura me ke cikin labarin akwai taɓa mutunci akwai aibanta wani akwai zagi wa wani akwai firgici ga mutane akwai saka mutane cikin rashin natsuwa ja bakin ka kai shiru kai musulmi jama'a mun fahimta da kyau a barka ka zauna lafiya kuma kai ma ka bar musulmi su zauna lafiya wannan yana daga cikin dalilan da ta sa al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaici hadisi da ma wasu malamai Imam Ahmad Abu Dawud Nasa'i da sauransu aka yada jita-jita cewa annabi ya saki matan shi ai ita ma jita-jita ce musamman al'amari ya shafi wani babban mutum irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ko limamin anguwanku aka yada jita-jita ya saki matan shi zaka ji abin kwam haka a gari aka yada jita-jita ai annabi duk ya saki matan shi wani ya taho wurin umar a guje ya bubbuga kofar gidan umar da karfi umar ya fito lafiya ya ce wani babban al'amari ya faru ya ce hari aka kawo musulmi a madina <laughs> ya ce ina abin ya wuce nan duk introduction ne don a girmama labarin haka ake yi kai kasan abin da ya faru kuwa me ko ya faru wani ma in ya tashi idan a intanet ne sai ya rubuta labarin sai ya wani ɗige-ɗige guda hamsin sai alamar tambaya da motsin rai ma'ana yadda zai motsa zukatan mutane idan ya faɗa sai wani ya comment kai me ya faru ne wai wai me ya faru ne yana ta so yana so sai ya ji ina fata mun fahimta in mata ne kuma sai an dan tafa haka ke wance abin da ya faru kuwa me ya faru ne ba ni in sha Shi shikenan sai a ci gaba da bayarwa ana sha wannan mutumi ya ce wa umar ai annabi duk ya saki matayen shi abinda umar ya fara tunanuwa to fa akwai yata a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai gidan annabi yanzu mai umar ya tafi at-tathabbut tabbatar da gaskiyar labarin ta faru ko bata faru ba ya tafi ya nemi izini ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ɗakin 'yar shi hafsa kafin nan ya je wurin aisha ke an ce kuna mayarwa da annabi magana kaza kaza kaza kaza ta ce to kai kuma umar me ya shafe ka me ya shafe ka sai ya wuce ɗakin yashi tunda nan in ya nemi bayanai zai ji ya tambaye ta ke kina iya mayarwa da annabi magana suka ce kwarai kuwa ya ce mata to ke fa kada abin da kika ga annabi ya fi son wance ko wata wacce take baki ba ya sa ki kuntata wa manzon Allah Umar yi mata wa'azi yi mata fada eh mata fada yi bincika shin annabi ya sake ku ne suka ce su ma basu sani ba Umar sai dawo masallaci turakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya tarar da a kofar turakan akwai wani bawa daga cikin bayin da annabi yake wa annabi hidima umar ya tambayi wannan bawa nema min izini gurin annabi na shigo annabi yana ji bai ce komi ba umar ya kuma neman izini annabi ya ce ai mashi izini ya shigo umar ya shigo ya zauna ya ce ya manzon Allah ka saki matayenka ne annabi ya ce a'a ban sake su ba yaji ne kawai na yi musu <laughs> ina fata mun fahimta ma'ana yaji annabi ya yi matsaloli ne suka faru cikin gidan manzon Allah eh, an tare annabi ne ce fa ne dan kayan kaza dan kaza yan kyale-kyale da irin na mata matan shi suka ce su ma gaskiya ya rika yi musu ta ya za a yi suna matan manzon Allah a ce ba sa dan makalawa ba sa dan sawa ba sa dan fitowa cikin kayan da za a shiga cikin jama'a aka matsawa annabi a cikin gidan shi manzon Allah na fata mun fahimta don haka kana liman don matar ka ce maka kada ka ce ke ni fa liman ne liman ga shugaban mai ma an mushi manzon Allah annabi sai ran shi ya ɓaci abin ya dame shi sai ya musu ila'i sai ya fito masallaci ya shiga tirakar shi sai ya kwanta bayan annabi ya tashi shigowar umar umar sai ya ga shashin tabar markaba a kuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umar ya ce ya manzon Allah ba za ka roƙi Allah ba kai ma Allah ya baka dube ka kafi kowa daraja amma dubi shaidar tabarmar kaba ga kaisar ga kisra cikin jin daɗi da annashuwa annabi ya ce umar umar kai ba ka so su su ci nasu a duniya mu mu ci namu a lahira ba umar bayan ya tabbatar da cewa annabi bai saki matan shi ba sai ya fito waje ya tsaya a bakin masallaci ya daga murya ya ce ya ku jama'a annabi bai saki matayen shi ba don haka wannan ayar sai ta sauka walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum umar yace ana stambutu al'amra minhum ina fata mun fahimta wannan yana ƙara tabbatar mana hatta a yau da kullum maganganu na yau da kullum da ke tsakanin mutane karka tabbatarwa wane ya faɗa da matar shi wane ya saki matar shi wane an kore shi gurin aiki wane an dakatar da shi a ofis wane an bashi suspension wane an yi kaza wane an yi kaza ka rika at-tathabbut ina fata jama'a mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu mu dace واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا sai gobe in Allah ya kai mu za mu dora mu ci gaba daga aya ta 74 84 insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh